shiga da bayan ya sauka daga gwamna ya tsaya ce su wata sai da ta kulla zobo ta sayar a nan Najeriya na san gwamna na san gwamna a Najeriya da ya kaga gidansa zai sayar a Abuja sai wani gwamna da ke san kujera sai ya sayar gidan ya siya naira biliyan ɗari biyu sai ce yiwa ya sanar ka kara sai ta ina siyar da daraja sai ta kai sabara ka san me yasa muka kara shi a yake kai ma wata ran sai da gidan za ka yi to ka siya da daraja watakila Allah ji tausayin karanta za ka sayar a siya da daraja kai sai shi gwamna yake ce masa ya kai kasancewa zan yace a na sani ba ai abu masu din yake yace ban gane ba yace kai saurara yace kujerar nan ta hauta hauta yace kwarai yace sannan na sauka daga gwamna yace irin wannan gidan ina da guda da yace yanzu sun kare in ta sai wannan sunan guda uku sun na sai da sunan ke bane yace hanyar da na sato kudin ne kai ma sato su sai za ka siya Allah ya san da talakawa suka mun kai ma sun mata to wani ba ta kiri don Allah da tafi da kai ba wallahi mun taba zuwa muna mutum da wani gwamna ba sai a kusa imamu kana da da Allah ya fara fadi muna mutum ne da wani gwamna mun gama mutum muka fito mutane sun yi layi sun zo suna jira su gwamna cikin wayanda suka yi tashi sai muka zaune wani kai shugaban kasa cikin shugabannin kasar Najeriya shugaban kasa ya zo ya yi rikin yana so ga wannan gwamnan kun san abin da zai ba ku mamaki sanda wannan shugaban kasar yake shugaban kasa shi wannan gwamnan kansila ne yana shugaban kasa wannan yana kansila shi wancan ya sauka daga shugaban kasar angulu ta koma gidansa na tsaniya talauci ya ce assalamu alaikum ya ƙi cewa wa alaikum Salam ƙarshe dai talauci ya shigo da siyasa da bala'i yanzu ga shi ya zo da ɗan samu na rage zafi wajen wanda kan kansila ne a lokacin da yake shugaban gaba wanda musu yi da faru da sauran wasu malamai a nan. to me ne ne a cikin harkar kwanaki mun je lagos da abubakar jira abdullu aka nuna mana wani shagon aiki. aka ce kun san mai shagon muka ce aka ce tsohon ciyaman da idan ta zo ka samu da wutar lantarki naira hamsin in an ɗauke wuta ya ce na jan sabi da sai gaba da naira saba'in ba maganar kwamishinoni ce ba ko wasu advisor ko wasu SASA na kaddara wannan da suna nan buza banda Allah ba wanda sanya kawai da suke hawa a sama hali sun yi hawa a sama in za a bi titin da an zai tsohon SASA ne ana hoda rabin in za a sha kwana bai zuwa gaishe kyau da a sama fitanan fitanan yanzu talauci ya nuke matsiyaci ya rungumi kaddara da kuɗaɗɗiyar tabbas ya wuce fa a ne daban ganyen alayyaho yana tintinta da daban ya da ta kuma da kallon to wai da kuka sai da lahira ku saboda duniya ne da tabbata duniya duniya ka same ta ba mai ce abin da ake iya samun ta ta kare sannan ma wani kwanciyar hankali take kai in za ku tsaya ku bi Allah ku bi Allah in za ku tsaya ku tafi al'umma ku tafi al'umma wannan duniya da wuce gari ba ta da yana iya barin ka da duniyar ya haɗa da wani ciwo da duk abin da ke da daɗi a duniya haɗa ka ka dawo kana sha'awar talaka sai da duk abin da ya duka ya ce za a kumbura ka ce madara ya ce a gida za a gara duniya ma ka rasa wace duk da ka ji asibiti ka san da zama ta mamakin ka ji asibiti idan wani ba kawai ya zo wuyansa a kuɗe ya sha wahala bai da ya sa abin na a ne da nan da nan sai ki an da kuke na mutanen karkara ba kwa cin duka ba ka ga bikin ka ne ka rike kai abinci mai kyau ana dai ka samu kwai da hanta da kidini da leba da cow ken da cow neck da karatu da madara da zaki da zaki da da da da da da da da ku ya lissafa mana saboda ya san bai da kudin nan da to idan kwamishina ko ciya mana dokar zama shi ko da akwai kudin ba magana shi ko bai da lafiya ya san idan likita ya tattaba ya tattaba ya tattaba sai ce lu shi da problem din you have to your time sai lura da abinci da su hannun wannan ba a ce ka yanzu dole ka daina cin naman sa saboda zai sa ka ciwon kafa kana so ka da ce maka ka ga madara tana da hatsarin ka kaurace mata za ka samu high cholesterol kwai is highly protein in <laughs>